Sashen Hausa na Amurka ke magana. Akan mita 49 ko kilo has shida da kuma mita 31 ko kilo has 9,765 a gajeren zango. Masauraran mu a jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu ta rediyo amfani, sarauniya, ninya, dalol FM da kuma Nomad FM. A ƙasar Ghana kuma za iya jin mu kai tsaye a Alfa Radio da Marhaba Radio. Ana kuma iya kama mu kai tsaye a shafinmu na www.gtahausa.com ko kuma ta shafukanmu na kafofin sada zumunta. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan dare. Wannan ya daidai da karfe uku da rabi na maraice a can gundumar kwalambiya. A yau talata 16 ga watan Disambar shekarar ta 2025. Rukaya ba ke jagorantar shirin tare da Ibrahim Alfa Ahmad da kuma sauran abokan aiki muka sake dawo muku. A cikin shirin kuwa za ku ji cewa kotun kolin Najeriya ta baiwa shugaban ƙasa ƙarfin dakatar da gwamna ko wani zababben wakilin al'umma lamarin da masana shari'a ke kallon shi a matsayin wanka mai kama da jirwaye. Tasirinsa zai iya durƙusar da dimokuraɗiyya a Najeriya. Idan muka leƙa jamhuriyar Nijar kuma majalisar wakilai ta riƙon ƙwarya a ƙasar ta fara zamanta na biyu na ƙarshen shekarar 2025. Iko ba na wane da wane ba iko na 'yan ƙasa kuma su ba da shawara. Har wayo a jamhuriyar Nijar ɗin. Wata motar haƙar zinare ɗauke da abubuwan fashewa ta tarwatse a yankin Tabalot na jihar Agadas inda akalla mutane uku suka rasa rayukansu. duk abin da yake cikinta ba abin da ya fita. A bangaren shirye-shiryen mu kuwa zan kawo muku shirin janzi kana kuma za mu karkare da labarin ta maula. Amma duk sai kun sha labaran duniya tare da abokin aiki Ibrahim Alfa Ahmad. Ai sauraro lafiya. Jama'a Assalamu alaikum. Majalisar Wakilan Tarayya ta Najeriya ta jefa ƙuri'ar amincewa da sanya baki wajen binciken rikicin da ya barke tsakanin hukumar kula da jigila da tace ɗanyen man fetur ta Najeriya da matatar mai ta Dangote a sanadiyar munakisar ba da lasisin shiga da tataccen mai cikin ƙasar da da farashinsa yayin da ake zargin shugaban hukumar da wawurar makudan kuɗaɗe. tajirin da ya fi kowa arzikin kuɗi a najeriya aliko dangote ya zargi wannan hukuma da laifin ba da lasisin shiga ƙasar da tataccen man fetur maras kyau da nufin gurgunta matatun tace man fetur na ƙasar ciki har da tasa mai tace ganga 650 ta mai a kullum wadda ke lagos wadda kuma ita ce mafi girma a duk faɗin nahiyar afirka dangote ya buƙaci da gudanar da binciken shugaban hukumar faruk ahmed wanda ya zargi da rashin iya tafiyar da aikin da kuma yadda ya kashe dubban miliyoyin naira wajen tura 'ya'yansa guda hudu karatun sakandare a kasar switzerland kudin da baya da wata hanyar da aka sani ta halal ta samun su. 'yan majalisa sun yi kashedin cewa wannan rikici tsakanin dangote da hukumar na iya haddasa karancin maya daidai lokacin da ake shirin bukukuwan kirsimeti da sabuwar shekara kuma ta baba kan hukumar kula da jigila da tace man na barazana ga tabbatar da samuwar makamashi da kashe kwarin gwiwar masu zuba jari a wannan fanni. 'Yan majalisar suka ce matatar mai ta dangote mai matukar mahimmanci ce ga tabbatar da tsaron makamashi a ƙasa wadda za ta kawo ƙarshen dogaro da Najeriya take a kan shigo da tataccen mai da samarwa da ƙasar kudaden wajen da take matukar bukata da ma sauko da farashin mai a cikin gida. ba bayyana ranar da kwamitin kula da harkokin man fetur na majalisar zai zama kan wannan batun ba. 'Yan tawayen kungiyar M23 masu samun goyon bayan Rwanda sun ce za su janye daga garin Uvira a yankin gabashin Congo ta Kinshasa bisa roƙon da gwamnatin Amurka ta musu. Gwamnatin shugaba Trump ta bayyana kama wannan gari da 'yan tawayen suka yi a makon da ya shige a daman matakin da ke barazana ga ƙoƙarin yin sulhu a wannan yanki. 'yan tawaye sun kwace garin na ovira da ke bakin iyakar congo da burundi ƙasa da mako guda bayan da shugabannin ƙasashen rwanda da congo suka gana da shugaba trump a nan birnin washington domin rattaba hannu akan yarjejeniyar zaman lafiya a ranar asabar sakataren harkokin wajen amurka marco rubio ya ce take-taken rwanda a yankin gabashin congo sun keta haddin yarjejeniyar zaman lafiyar ta washington ya kuma lashe takwabin ɗaukar matakan tabbatar da cewa sassan sun cika alkawarin da suka ɗauka ƙarƙashin wani yarjejeniya. Rwanda ta musanta cewa tana tallafawa 'yan tawayen na M23 tana mai zargin sojojin Congo da na Burundi da laifin sake barkewar fada. Rahoton da wasu ƙwararru na Majalisar Ɗinkin Duniya suka rubuta cikin watan Yuli ya ce ƙasar Rwanda ita ce take ba da umarni tare da tsara dukkan ayyukan 'yan tawayen. a halin da ake ciki wata kotu a faransa ta yanke hukuncin ɗaurin shekaru talatin a gidan kurkuku kan tsohon madugun 'yan tawayen congo take shasa roja lumbala wanda ta samu da laifuffukan cin zarafin bil'adama a lokacin yakin congo na biyu ya rajin ganin an hukumta masu aikata irin waɗannan laifuffuka a faɗin duniya sun yaba da wannan hukumci a daman babban ci gaba na hukumta masu hannu a wannan yakin da ya kashe miliyoyin mutane. a lokacin da yake bayyana hukunci alkalin wannan kotu da ke birnin paris mark somara ya ce lumbala ya aikata ko ya ba da umarnin aikatawa ko kuma ya tallafa wajen aikata munanan laifuffuka da kashe-kashe da fyaɗe da gana azaba da bautarwa da sata da wawura ko kuma lalata dukiyoyi waɗannan laifuffukan da aka tuhumi lumbala da aikatawa suna da alaka da wani farmakin da wata ƙungiyarsa mai samun goyon bayan ƙasar uganda a wancan lokaci ta kai a shekarun 2002 da kuma 2003 a arewa maso gabashin congo sun kai har haren ne akan 'yan kabilun nande da bambuti waɗanda suka zarga da laifin goyon bayan wata ƙungiyar daban ta sojojin sa kai a yankin an gudanar da yakin congo na biyu daga shekarar 1998 zuwa shekarar 2003 ƙasashe har guda tara suka tsoma baki da hannu a wannan yaƙi kuma an kashe mutane fiye da miliyan biyar cikinsu har da waɗanda suka mutu a sanadin yunwa da kuma cututtuka labaran suna zuwa muku daga sashen hausa na amurka ke magana wani bayahude dan kamauri zauna ya bindige wani bafalastini mai shekaru goma sha shida haihuwa har lahira yau talata a wani gari mai suna tuku da ke yanke yammacin kogin jordan jim kaɗan a bayan da aka yi jana'izar wani matashin yahudawa 'yan kamauri zauna sun ƙara yawan har haren da suke kaiwa kan falasɗinawa a yanke yammacin kogin jordan tun bayan barkewar yaƙi a kan gaza inda majalisar ɗinkin duniya ta faɗa cikin wani rahoto cewa irin waɗannan hare-haren sun yi muni zuwa adadin da ba a taɓa gani ba a watan oktoba ma'aikatar kiwon lafiya ta falasdinu ta ce sojojin isra'ila sun kashe saba a lokacin da suka kai farmaki jiya litinin a garin labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na amurka ke magana kai tsaye daga birnin washington dc yanzu kuma sai taskar rahotanninmu. A jiya ne dai kotun kolin Najeriya ta bada wani hukunci da masana shari'a ke kallon shi a matsayin wanka mai kama da jirwaye. Hukuncin dai wanda ya baiwa shugaban ƙasa ƙarfin dakatar da gwamna ko wani zababben wakilin al'umma. A duk lokacin da shugaban ƙasar ya fahimci cewar akwai rashin zaman lafiya a jihar yana da hurumin dakatar da gwamna. Masana dai ganin cewar wannan babbar illa ce ga dimokuraɗiyya a Najeriya. barista Bala Usman wani lauya ne mai zaman kanshi a Abuja ya shaidawa abokin aikin mu Yusuf Aliyu Harande irin ɗari-ɗari da wannan hukunci ya jefa su ciki. Wato wannan hukunci ya ba mutane da yawa mamaki ba ma masanin shari'a kaɗai ba. Wato shi mu tsarin mulkin mu na Najeriya yana tafiya ne an gina shi ne a tsari na demokaradiyya Kuma tsarinmu na demokaradiyya shi ne an yi shi ne an raba tsarin gida uku akwai na federal government akwai na state government akwai na local government kuma kowanne ya kamata a ce yana cin gashin kansa to matsalar shi ne, ko da yanzu ba mu karanta dalilan da isa suka wannan hukunci ba amma hukunci ne wanda tasirinsa zai iya durƙusar da dimokuraɗiyya a Najeriya Ƙasashen da suka ci gaba na duniya irin su Amerika za a ga cewa shugaban ƙasa ba shi da tasiri a kan gwamnoni amma wannan hukuncin da aka yanke ba fa tasiri ba ne an ɗora shugaban ƙasa ne a kan gwamnoni ba zai iya sawa ba amma zai iya cirewa so abubuwa ne wanda suke da kaman rikitarwa za mu duba shari'ar za mu ga dalilan da ya sa aka wannan hukunci amma dai a fuskanci a yanzu da ke kallanta za ka ce ya sabawa tsari na duniya na demokuraɗiyya kuma ya sabawa tsari na federalism wanda mu Najeriya muke amfani da shi. Ka yi magana da cewar baya sawa amma yana cirewa. Ana iya cewa kenan yanzu shugaban ƙasa idan ya ga kawai wani gwamna bai yi mishi abin da yake so ba kawai yana da damar ya cire shi kenan ko kuma a ce ya dakatar da shi na tsawon shekara da shekaru kenan. Shi ne matsalar da mu muke gani za a samu. Saboda tsari na demokuraɗiyya idan shugaban ƙasa yana da halin sawa to shi ne kamata ce yana da damar cirewa zai iya sa minista zai iya cire minista to matsalar da muke kallo a nan shine ba zai iya naɗa gwamna ba amma kuma an ce cire gwamna ko kuma an ce ya suspendin gwamna so shine ba masu ba mu rena kotu ba amma ya kamata a bamu lokaci mu duba shari'ar amma dai a zahiri na abin da ke faruwa yanzu mu tabbatar da cewa wannan tsari ba zai zauna ba saboda yanzu ya rage na majalisa in har suna so a wannan demokuraɗiyar yadda ya kamata kuma ta zauna to wannan hukuncin kotun sai an kalle shi kuma sannan a san meye dalilin da ya sa wannan hukuncin idan ma tsarin mulki ne ba shi wannan damar ko wata doka ta ba da wannan damar to ya zama dole 'yan majalisa su koma su zauna a gyara wannan dokar ba za ka yi wannan tsarin a Najeriya kuma sannan ka ce gwamna da tsira ba yanzu muna fama ma da cewa opposition din kansu gaba ɗaya an danne su yanzu duk gwamnonin Najeriya sun koma APC to idan ka ba shugaban kasa wannan power sai mun tashi a rana ɗaya ba wani gwamna idan ba na APC ba saboda zai tsoron cewa da shugaban kasa shi da shi saboda ka yan majalisa sai sun tashi tsaye da mutanen Najeriya sun kare mutuncin gwamnoni idan ba haka ba kuwa ko wannan shugaban kasa bai ba za mu iya samun shugaban da zai zo ya cire gwamna lokacin da ya ga dama ya mai da shi lokacin da ya ga dama musamman idan ba dan su ba idan ma dan jam'iyyar nasu ne idan ba zai masa abin da yake so ba zai iya cire shi saboda haka daga nan dimokuraɗiyya ta kare To ana iya cewa kenan irin wannan hali da ake ciki su gwamnonin nan za su zama 'yan amshin shatan shugaban kasa kenan. Ai ba ma 'yan amshin shata daga zama ba, sun zama yaran shugaban kasa. Babu abin da za ka yi wanda shugaban kasa baya so. Saboda ha gani ko an ɓata tsarin federaliyar da ake magana a kanta. da yau idan kana gwamna idan kai abin da shugaban ke so ba in ya ce ma ka canja ba ka canja ba zai cire ka kai ma ka gwamna tunda ka so a cire ka ba za ka yi abin da shugaban kasa ke so ba wannan hukunci ba karamin illa zai wa dimokuraɗiyyar Najeriya ba. bangaren kuma majalisar wakilai ta rikon kwarya a jamhuriyar Nijar ta fara zamanta na biyu na ƙarshen shekara ta 2025. A tsawon kwanaki biyu na wannan zama wakilan za su tattauna batutuwa da dama da suka shafi tafiyar ƙasar kamar yadda gwamnatin mulkin sojan ƙasar ta shigar da bukata. Sai dai wasu 'yan ƙasar sun shawarci majalisar akan wasu ƙarin batutuwa da ke buƙatar matakan gaggawa. wakilin gta hausa sulaimu munibarma ya aiko mana da ƙarin bayani daga birnin yamai na jamhuriyar nijar taron wanda ke matsayin na rufe shekarar nan ta 2025 lokaci ne da wakilai 194 na majalisar ta conseil consultatif de la refondation za su nazarci kudurorin da gwamnatin ta nijar ta zo da su da suka shafi fannoni da dama Farfesa Diko Abdurrahman na daga cikin mahalarta taron. Taro ne mai mahimmanci saboda za a ba da shawara musa harkoki wanda sun ka shahi arzikin ƙasa wanda ake dobowa da kuma harkar tsaro da harkoki na fonsiye wanda ake ganin kamar yanzu shine adda matsaloli wanda masu yawa a nan cikin Nijar saboda a kawo sauyi a cikin tafiyar da ake yi. Kundin tsarin mulkin gwamnatin ta rikon kwarya da ya samo asali daga babban taron rukunonin al'ummar kasar ya baiwa majalisar hurumin sauraron mambobin gwamnati idan bukatar hakan ta taso. Saboda haka a wannan karan za su mori wannan dama kamar yadda shugaban kwamitin kula da siyasar duniya a majalisar ccr bana ibrahim ya bayyana cikin eh, dekrekin da ya kiraye mu mu zo mu yi zaman taron akwai eh, mambobin gwamnati da za mu saurare tukur bisa kan kaka suke gudanar da aikinsu bayan da an kai zaman taron assis national ina an ka kon a cikin gudanar da recommendation wadda mun ka basu to wa'annan za su ba mu dama mu ɗauki recommendation masu ƙarhi. Duk da cewa zaman na da mahimmanci a wajensu, wasu 'yan Nijar kamar su Salisu Ibrahim na FRSA na jan hankula a game da wasu abubuwa da a cewarsa suna kan gaba a jerin manufofin shugaban ƙasa. 'Yan majalisa su da hankali wajen tattaunawa tare da ba da shawarwari wanda za su taimaka wa harkar noma da kiwo kamar yadda kuka sani shugaban kasa shi kashin bayan wannan eh, tahiya tashi ko jagoranci nashi shine mai da hankali akan samar da abinci ga al'umma wanda za a huta daga cikin yunwa shi ne ma dalilin da ya sa aka samar da proje na grande irrigation shi kuwa shugaban kungiyar yaƙi da cin hanci ta rena kwararre kan sha'anin shugabanci adamu umaru na kokarin an karar da zaman na wannan karan kan matakan taka birki daga yunkurin ciyo bashi daga waje duk abin da za su yi kuma su ba da shawara wanda zai sa kasanmu ta samu iko ya zama iko na gari iko ba na wane da wane ba iko na 'yan kasa kuma su ba da shawara akan abubuwan da zai sa mu samu ci gaba mu rage daukan basussuka da yawa kuma a dauki matakai akan yaki da cin hanci da rashawa kuma kula da hakkin dan adam don saboda kowane 'yan kasa su sanda kasar su ce Niger babu bambanci tsakanin su. A ƙarshen taron na kwanaki goma sha biyar majalisar ta CCR za ta gabatar da takardun shawarwari wa ɓangaren zartarwa. Inda janar Abdurrahman Chani da ke da maganar ƙarshe zai yi na'am ko kuma ya buƙaci majalisar ta yi zaman gaggawa don kwaskure abin da ke buƙatar gyara. Sule Mummuni Barma, GTA Hausa, Amurka ke magana daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Toma Dalla. A ɓangaren haƙar ma'adanai na arzikin da Allah ya yi wa jamhuriyar Nijar kuwa, a yau ne wata motar haƙar zinare ɗauke da abubuwan fashewa ta tarwatse a yankin Tabelot na jihar Agadas, inda akalla mutane uku suka rasa rayukansu. Wakilinmu Ashiru Alhaji Muntari na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoto da ya aiko mana. babbar motar ta fita daga agadas ne a ranar jiya dauke da kayayyaki na masu haƙar ma'adanan zinare sai aka ji kwatsam faruwar al'amarin motar ta tarwatse ne a kusa da garin uwajjad da ke cikin karamar hukumar tabalot na jihar ta agadas shaidun gani da ido sun tabbatar da cewa babu wani kaya da ya rage a cikin motar musa na Gabdulla mazaunin yankin ne ya bayyana yadda abin ya faru mota ta watse baki dayanta a nan garin da ake ce ma wajud an tafanak a ne ta a nan ne ta watse duk abun da yake cikinta ba abun da ya fita da mutane biyu da suke cikinta da kaya da ita mota anan ta watse kuma anan ta yi sanadiyan wata mace da jikanyarta kuma wata mace ita wani karhe ne je mata cikin gidanta tana da ya dauke da yariya ta wannan allah mata cikawa tun jiya bancin hakanan sai wannan mutum biyu wanda suke cikinta wannan abin al'ajabi dai mazauna yankin sun ce ba su taba ganin sa ba a irin wannan dai hadari shine na fari ba a taba samun irin wannan hadari wanka shine na farin dai da muka gani wanda yake dai irin wannan abu ya faru ba a taba ganin shi ba ba a taba samun shi ba akalla dai mutane uku nan take suka rasa rayukansu yayin da rahotanni na baya-bayan nan ke nuna karuwar mutum guda fashewar motar dai ta taba wani ajin makaranta na ƙauyen inda kuma fashewar ta kiɗima al'ummar ƙauyen ganin ba su taɓa ganin irin wannan abin da ya faru ba mahukuntan yankin sun kai ziyara a wajen da abin ya faru tare da jami'an tsaro inda suka ce za a ci gaba da bincike yankin tabalot da allah ya huwa cewa albarkatun ƙarƙashin ƙasa musamman ma zinare ma'aikatan na amfani da ababen fashewa don taimaka musu wajen haƙar zinaren wadda masana ke nuna yana da illa sosai ga rayuwar ɗan adam matukar ba a ɗauki matakan da suka dace ba ashiru alhaji mutari gta hausa amurka ke magana daga agadas a jamhuriyar nijar. sauraron mu kada dai ku sha'afa kuna sauraron shirye-shiryen mu ne da ke zo muku daga sashen Hausa na Amurka ke magana. Yanzu kuma sai ku gyara zama domin sauraron shirinmu na farko wato shirin cansi. Ai sauraro lafiya. Jama'a Assalamu alaikum. Rukayya Basha ke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirin janzi, shirin da ke tabo abubuwan da suka shafi matasa da kuma dandalin yanar gizo har ma da abubuwan da ke addabar ku a yankunan ku. A yau za mu yi magana ne akan wani muhimmin batu, wato neman na kai. Shin ko ka taɓa fara wata sana'a da kanka? Me ke hana ka fara sana'a? Jari ne, tsoro, bashi, ko kuma raina sana'a? masu sauraro sai ku biyo mu don jin ra'ayoyin matasa kan wannan batu na kasuwanci. To madalla. Ra'ayin farko ya fito ne daga hannun Baffa Haruna Bajoga daga karamar hukumar Funakaye na jihar Gomben Najeriya. Ya ce hakika na fara sana'a da kaina kuma sannu a hankali ina tarairayata Allah kuma yana dafa min. Sana'a ce ta buhunan amfanin gona, ledan ruwa, kirtani, maka na rubutu da kuma misilla nake saidawa kuma a hankali a hankali na ga albarkar kasuwa wanda a yanzu haka na hada da kayan abinci irin su masara gari shinkafa wake da dai sauransu duk da dai ni ma'aikacin gwamnati ne amma na fahimci cewa dogaro da albashi kawai akwai babbar matsala ko in ce ɗimbin matsaloli kinunu sani yunisari daga jihar yobe a tarayyar najeriya ya ce assalamu alaikum gta hausa maganar gaskiya tun da nake ban taɓa fara wata sana'a ba a rayuwata yanzu haka da lebaranci na dogara amma kullum ina da niyyar fara sana'a kawai dai rashin jari shine hana ni fara sana'a don haka zan yi amfani da wannan dama wajen kira ga shugabanninmu da su gaggauta tallafawa masu ƙaramin ƙarfi na gode gta hausa saƙonmu na gaba ya fito ne daga hannun bawa abdullahi maska ya ce haƙiƙa na fara sana'ar gyaran rediyo tun ina da ƙananan shekaru A yanzu haka na kwashe shekaru arba'in da hudu ina yin sana'ar gyara rediyo kuma har yanzu ina kan yin ta. Allah Ubangiji ya samu dace. Mu'awiya Musa Musawa ya ce, Assalamu alaikum sashen Hausa na GTA. Maganar gaskiya, matasan ƙasarmu Najeriya, musamman yankin Arewaci, suna son fara sana'ar dogaro da kai, amma babbar matsalar shine rashin jari. abin da shi ne kuma yake ci mana tuwo a ƙwarya Allah ya kawo mana waɗanda za su ba mu jari amin. Ba sauraron mu kada dai ku sha'afa kuna sauraron shirin janzi ne da ke zo muku daga sashen Hausa na GTA Amurka ke magana. Bari mu ɗan numfasa kana muka dawo shirin namu zai ɗora. suna na yusa um, gaskiya ni da zan iya cewa a jari tsoro ko na sana'a ba shi ke hana ni fara sana'a ba a gaskiya abin da ya sa na dawo da rikiyar fara sana'o'i a ba komai ba ne ba illa yanayi saboda za a ga mutum ya yi kokari ya samu jarin shi ya fara sana'a amma yan uwa abokai da sauran mutanen anguwa mafi akasari su suke hana mutum ci gaba da yin sana'a saboda za a ga mutum ya zo ya fara sana'a ya ɗan yi ƙoƙari ya samu jarin shi yana juyawa sai wannan ya zo ce a bashi bashin abin kaza wancan ya zo ce a bashi bashi so wani zai zo ya karɓi bashi sau biyu sau uku sau hudu bai biya ba amma da zarar ya samu kuɗin shi sai ya gude tafi wani guri sai ya je ya sai kaya maimakon kai da ya siya a gurinka sai ya dawo gurin ka ya biya ka wannan kuɗin sai ya ƙara ɗaukar bashin amma bashi ne ba zai ba sai dai kawai da zarar ya samu kuɗi sai tafi gurin ya je sai ka gaskiya mafi akasarin wasu mutanen irin wannan bashin shi ke karya musu jari wani ma da ya so ya kasuwanci sai ya ga ya saboda zai kama babu riba ya sa kuɗin shi ya fara kasuwa amma kuma al'umma sun zo suna ta karɓar bashi a ƙarshe kuma su karya shi a ni dai gaskiya wannan shi ne yake hana ni fara sana'a saboda irin waɗannan matsalolin Bashir Muktar Yusuf ina kake matso kusa ga sakon naka kamar yadda ka rubuto ya ce ba ƙarancin jari shine matsalar mu ba ƙarancin himma ne lalaci da kuma rashin hangen nesa akwai sana'o'i da yawa a wannan duniya da mutum zai iya farawa ba tare da ko sisi a haljiwunsa ba sai dai ya mallaki abubuwa uku kamar lokaci kwakwalwa jajircewa Amma babban abin bakin cikin shine yawancin matasa sun fifita zaman banza, hira mara amfani, yawan wasa da waya, da bin abubuwan da ba za su gina rayuwarsa ba. Allah ya sa mu dace amin. Saƙonmu na ƙarshe ya fito ne daga hannun Yahuza Abubakar Gora ya ce, Ina ga kafin fara kasuwanci, mutum ya kamata ya duba wasu abubuwa kamar haka. abin da mutum zai siyar wurin da mutum zai yi kasuwanci sannan kuma ta yaya za ka jawo hankulan mutane zuwa gare ka to idan muka duba waɗannan abubuwan za mu ga cewa tsaro ya fi hana mutane da dama ciki har da ni yin kasuwanci Allah Ubangiji ya sa mu dace Allah ya kawo mana ƙarshen matsalar tsaro a ƙasar mu Najeriya amin. To masu sauraron mu masu iya magana suka ce laifin daɗi ƙarewa duka duka dai anan muka kawo ƙarshen shirin janzi da fatan kun ji daɗin kasancewa tare da mutum daga farkon shirin har izuwa ƙarshen sa a madadin abokan aiki da suka tallafa shirin ya kammale zo gare ku ni ruka ya bashi nake muku fatan alkhairi daga sashen hausa da gta amurka ke magana salam yanzu kuma sai shirinmu na gaba wato labarin wasanni tare da bala baranko a takaice za mu leƙa tarayyar najeriya a tarayyar najeriya za mu je jihar gombe arewa maso gabacin najeriya ƙungiyar ƙwallon kafa ta gombe united dai ta kasa kai bentanta a wasanni da suka fafata a gasar ƙasa da premier league na najeriya na shekara ta biyar. kan haka ne mahukunta a ƙungiyar ta gombe united suka ayyana dakatar da mai horar da ƙungiyar wato abdullahi taibu umar nan take suka umarci haruna abdullahi alamfase da kuma suleiman usman kala kala wadda za su jagoranci kungiyar na wucin gadi har ila yau kungiyar kwallon kafa ta gombe nata din ta sallami yan wasa guda takwas daga cikin yan wasanta wanda aka dauke su ba bisa ka'ida ko tsari ba kungiyar kwallon kafa ta gombe nata din ta gode wa jagororin bisa irin gudumawar da suka bayar a lokacin da suke wasanni a kungiyar kwallon kafa ta gombe united kungiyar dai ta ce nan gaba kaɗan za ta sanar da wanda zai mai gurbin mai horas da 'yan wasanta wanda zai ci gaba da jan ragamar a kungiyar ta gombe united daga najeriya da amurka gasar da za a fafata na cin kofin kwallon kafa na kasashen afirka afcon na shekara ta 2025 wadda za a fara shi a morocco a ranar lahadi 21 ga watan disamba na shekara ta 2025 masu masaukin baki kasar Morocco ne za su fafata da kasar Comoros inda za a yi wasan farko a filin wasa na Prince Maula Abdullah da ke Rabat za a fafata wasan da misalin karfe 8 na dare agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da kasar Chadi wanda ya daidai da karfe 7 agogon GMT. Kan wannan gasar da za a fafata an gargadi magoya baya bisa haramcin abubuwan da ba za su shiga da shi wannan wasa ba. Abubuwan da aka haramta wa magoya baya su shigo da shi kuwa sun hada da wasan wuta da kuma na'urar leza abubuwa masu kaifi gilashi da makamai a har ila yau an haramta musu shan sigari da barasa da kuma miyagun kwayoyi a lokacin da ake wannan wannan wasanni din har ila yau an haramta bayanai ko kuma rera waka da ke ɗauke da kalamun batanci ko wanda ba su dace ba cikin dokokin da aka shimfiɗa kuwa ba za a yarda manyan abubuwan masu nau'in da suka ɗauki mita arba'in ko talatin shiga da su filayen wasa ba wayannan abubuwa ko an alakanta su kamar manyan motoci manyan lema an haramta zuwa da dabbobi cikin jerin haramcin da aka yi wa magoya baya an haramta busa ƙaho da kuma shiga da ashana da zai zamo da wata bala'i na shafi wuta da kuma kyamarori masu ɗauka a surrance musamman na tabaran ido da kuma kayan ɗaukan magana wato rikoda har ila yau an haramta wa magoya baya rufe fuska da kuma wasu abubuwa masu kama da wuta da dukkanin wani abubuwan da ke nuna wani kalma na ɓatanci ko kuma siyasa. Bala GTA Hausa Amurka ke magana daga Bauchi a Najeriya. mu da takaitattun labaran duniya muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na yau sai kuma idan Allah ya kai mu gobe za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da wasu shirye-shiryen. Kazalika za ku iya samun labarai da ɗumi su akan shafukanmu na sada zumunta na Facebook, X da kuma Instagram ko kuma shafinmu na gtehausa.com. A madadin Ibrahim Alfa Ahmad da ya fassara ya kuma karanto mana labaran duniya. da kuma sauran abokan aikinmu da suka taimaka shirin ya kammalu ya zo gare ku ni ya bashi ke cewa ku kwana cikin ƙoshin lafiya daga nan sashen hausa na gta amurka ke magana salam.